واستنى بسنته الى مدين وهكذا ينوى السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na wanda ya dace da goma ga watan shida shekara ta dubu da dari hudu ya bayan hijirar manzan Allah sallallahu sha ɗaya ne tsawa kirgin ku kenan ba a yi sanar iya tun da kumfi ne yawa sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu da dari hudu da da ashirin daya bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan tara shekara ta 2000 miladiya dan ce gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu Salihin wannan kuma shine darasi na nawa hmm? da hudu wannan shine darasi na 34 za mu tashi babu تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر خالف قوله فعله babin da muka karanta a baya babi ne da yake kwadaitarwa dangane da umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna hadisin da muka karanta a baya duk haka suke nunawa haka ne ko babun fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar yanzu kuma babin da zamu tashi kansa babu tazlidi uqubati man amara bi ma'ruf aw naha an munkarin khalafa qawluhu fi'lahu babi da yake magana dangane da kautasa uquba girman uqubar wanda ya umarni da kyakkyawa ko ya hana mummuna amma zancensa ya saba ma aikinsa ma'ana ya yi umarni da aikin kyawa shi ko ya yi ya kuma hana mutane su daina mummunan aiki yayin da shi kuma ke ci gaba da yi menene girman ukubar wannan mutum shine abin da zamu karanta cikin wannan babu قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تاكلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تكون آير إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب aya ta farko cikin wannan babu ubangiji ta'ala ya ce atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum yanzu ku a rinka umartan mutane bil birri da aikin da'a wa tansawna anfusakum ko kuma ku kyale kawunanku ba ku umarni ga kawunanku wajen aikata aikin da'a din wa antum tatluna kitab alhali ku kuwa kuna karanta littafin Allah yanzu ya dace a ce ku yi haka a falata taqilun shin ba za ku hankalta ba ba za ku gane munin aikin ku ba wannan aya tana magana ne da malaman yahudawa waɗanda waɗansu daga cikin yahudawan da suka musulunta in sun zo wajensu sai su rinka cewa lallai ku tabbata kan abin nan da kuke kai na addinin Muhammad dan Abdullahi gaske ne ya zo ko da mu a cikin mu gaskiya ne amma su a karan kansu sun ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan suna karfafa gwiwar wani wajen riko da addinin musulunci amma su kuma sun kisi riko da to sai Allah ke zargi a gare su domin alamar tambaya ce mai kunshe da zargi a ta'muruna an-nas bil birr yanzu ku rinka umartan mutane da ayyukan da'a wa tansawna anfusakum tansawna bi ma'ana tatrukun ko kuma sai ku kyale kawunan ku ba ku umarni wa kawunan ku wajen aikin da'a din wa antum tatluna alkitab wa wa anan wawul wal hal antum tatluna kitab Allah alladhi unzila ala nabiyyin min anbiya'ikum gashi ku yanzu kuna karanta littafin Allah da aka saukar kan wani annabi cikin annabawan da aka tura muku afala ta akilun shin ba za ku hankalta ba ku gane abin da kuke yi cewa kuskure ne an gane ku wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya waɗanda suka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku iya aikatawa kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kabura makatan ya isa girman abin kyama a wurin Allah almaktu abin kyama a wurin ubangiji ta'ala an ta kulu, Allah an taqulu ma la taf'alun ku rinka fadin abin da ba ku iya aikatawa da yawa daga cikin malaman tafsirin sukan ce wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu sahabbai a da kafin saukar da ayoyin jihadi suke ta neman annabi ba su izini cewa a zo a yi jihadi yayin da aka saukar da ayoyin jihadi din kuma sai suka ragwance suka kasa fita ko kuma suka kasa zabura da gaggawa wajen kwatanta umarnin da aka musu cikin ayoyin to sai wannan aya take zargin su ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke aikata dan me kuke faɗin abin da ba za ku iya aikatawa ba da kun ce jihadi jihadi yanzu an umarce ku da shi kuma kun kasa kabura makatan inda Allah lalle ya isa girman abin kyama a wurin Allah ta'ala an taqulu ma la taf'alun kun ka faɗin abin da ba za ku aikata to sananne ne ko da aya tana da sababin sauka anatta wanda ta shafi waɗanda aya ta sauka don su kuma ta shafi dukkan wanda ya aiki makamancin wannan wanda zai iya shiga karkashin fadin ma'anar aya dan kada wani ya ce aya ta takaito ne kadai ibaratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda ake izina da shi gamewar ma'anar ayar dangane da dukkan wani wanda zai faɗa alheri da baka amma ya kasa aikatawa ba wai kawai ma'anar ta za kaitu bane ba za ta kaitu kan waɗanda su ne abin suka aikata abin da ya jawo sanadiyar saukata kuma nan karshe wannan aya tana nuna mana cewa a ke aikin sako baya fitar da mutum daga musulunci da a ce aikin sako ko sakaci da wajibi na sa mutum ya bar musulunci da Allah bai kira shi da sunan imani amma sai ce ya ayyuhal ladina amanu lima mala ta la a ce san faɗa abin da ba su aikata ba tare da hakan wannan bai kwace musu imani sun zama kafare ba da haka zaka ce ya ayyuhal allazina amanu ya waɗanda suka yi imani lima na mala ta tafalun wannan aikin sako baya fitar da mutum daga musulunci waɗanda suke kafarta mutum da aikin sako ne khawarij wanda su suna ganin da zarar mutum ya aikin sako to kenan ya riga ya bar musulunci kenan وقال تعالى إخبارا عن سعيد صلى الله عليه وسلم ubangiji ta ala ya faɗa yana mai bada labari dangane da annabin sa shu'aibu alaihi salam annabi ya yace da mutanen sa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an wa ma uridu an ukhalifakum ni fa bana so in saba muku ila ma anhaakum anhu zuwa ga abin da na hane ku nace kada ku yi ni yanzu in je in yi shi bana so in saba muku ko alama duk abin da kuka gana hane ku to lallai na riga ku hanuwa abin da kuka gana hore ku yi to na riga ku yi aka abin da annabi ta yi kenan ya faɗa mutane waɗannan ayoyi guda uku a atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab cikin suratul baqara ya ayyuha allazina amanu ta kudu ma la taf'alun kabara makatan inda allahi an kudu ma la taf'alun cikin suratul saf da kuma wa ma uridu an khalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib cikin suratul hud waɗannan ayoyi guda uku da dama daga cikin magabata suna kafa hujja da su wajen a samu aikinka ya saba wa maganganunka ko maganganunka sun saba ma aikinka ma'ana suna kafa hujja wajen munin haka ne وعن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار فرها فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه ولا حديث عن كربوش لك أبو زيد alkunyar sa kenan sunan shine Usama ibn Zaid ibn Harisa Allah ka kare daga shi da mahaifinsa kale yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah ka kare tabbata gare shi da iyalan gidansa yaqulu yana cewa yu'ta bir rajuli yawmal qiyamah za a zo da mutum ranar tashin kiyama fayul kafin nari sai a jefa shi cikin wuta daga jin kalmar yulka ba ma wai a shigar da shi ba a jefa shi kaga cikin jefawa din ma akwai azaba dan kafin mutum ya kai ma ai akwai abin nan fatandaliku aktabu batnihi jefa suke da wuya tandaliku aktabu batnihi sai kayan cikin sa gaba ɗaya su fito waje domin abin da fadin cikin nawa kenan yulqa fatandaliku ana jefa shi sai kayan cikin sa da ya fada cikin wutar kayan cikin sa sai su fito waje sune aktabu batnihi fa yaduru biha sai ya rinka kewaye da wannan kayan cikin nasa ma'ana yana kewaya suna zube a kasa shi kuma yana ta kewayawa haka yayi dama ya hago yana zagayawa kayan cikin na zube a kasa cikin wuta kama yaduru al-himaru sirraha kamar yadda jaki yake kewayawa da dutsen nika mutan da suna da wata dabara da suke dutsen nika wato ainihin sai su samu nan dutse sai a daura masa wani itace a jiki sai a daura a jikin jaki idan aka aka sanya tsabar sai a sa babban dutsen a jiki sai a kowane jakin sai rinka zagayawa haka zagayawar da yake yi shi ne wannan nika sai ya nike duk abin da ake bukata za a yi shi ne kamar ya dora himaru kamar yadda jaki ke kewayawa firra a raha shi ne inji wato dutsen nika kenan an gane ko fayyajtamiu ilayhi alun nar mutanen wuta gaba daya sai su zo su tattaro wajen sa fayaquluna su ce da shi wato waɗansu daga cikin mutanen wuta da suka sace shi kenan fayaquluna su ce da shi ya fulan malak wani me faru gare ka alam ta kuta amuru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar shin ba ka kasance kana umarni da kikkiawa ba kana hani daga mamuna fa yaqulu bala sai ce eh haka dai lallai a duniya na kasance ina cikin masu umarni da kikkiawa kuma ina hani daga mamuna kad kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati hakika na kasance ina umarni da kikkiawa amma bana zake masa bana yi wa anha 'anil munkar wa ati kuma na kasance ina hana mutane mamuna amma kuma sai in je in muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuta wato kaga wannan ba karamar hukuma bace ba ya kai irin wannan fallasa za a yi wa mutum a ce a jefa shi cikin wata kayan cikin su fito kasan azabar ba karama ce ba ba wannan ne ba kuma ce abin nan illa mutanen da suka shaida a gidan duniya wani na cikin masu wa'azi wani na cikin masu karantarwa wani na cikin nasiha wani na cikin kaza ya shafi dukkan mai wa'azi ko mai karantarwa ko mai fadakarwa ko mai nasihar da yake wa mutane nasiha kan abin da shi ba ya yi ma'ana ya ce ku zo ku alkhairi kuma shi ba zai ba ko bar sharri kuma shi har yanzu cikin ayyukan sharri yake an sami wanwar sabani an samu hannun riga tsakanin aikinsa da kuma abin da yake faɗa da ba to shine irin wanda wannan ko ba za ta hauka Allah ya tsare mu mala sai kauluhu tandaliku biddadi wa ma'ana ma'anahu takhruju ma'ana tandaliku shine sai su fito kayan cikin su za su fito al-aktab lafazin al-aktab kuma al-am'a shine kayan ciki wahiduha kitbun lafazin al-kitbu shine mufrad din sa al-aktab ya zama jam'i to da waɗannan ayoyi da kuma wannan hadisi da irin waɗanda suke cikin ma'anarsa waɗansu malamai suke cewa sin to kenan ya za a yi yanzu idan ya kasance kana aikata mummuna za ka iya hana mutane ko kai ba za ka hana su ba sannan ya kasance kana sakaci da wani wajibi cikin wajibai za ka iya umarni da shi ko kai ba za ka yi ba waɗansu da cikin malamai suna ganin cewa in har ba ka aikata wani abu na wajibi to maganar ka zo ka ce wani ya zo ya yi ma wannan ba ta so ba sai ka koma sai ka je kai wa kanka wa'azi a gida tukuna ka gyaru sai ka zo ka ci gaba da in kuma kana aikata wani mummuna to ce za zaka hana mutane ba da tasu ba kyale su su kayan su da kai yi haka waɗansu malamai suka ce kun fahimta to amma dai waɗansu malamai a gefe suka ce a ba haka bane ba yadda al'amarin yake shi ne idan ana aikata mummuna a gabanka kuma kai ma ya zanto kana aikatawa hani da zaka aikata mummunan daban cewa kuma kai ka aikata kuma daban da yanzu idan ka aikata mummuna kana da laifi daya idan aka aikata mummuna a gaban ka zaka iya hana ko baka hana ba zaka iya inkari da zuci ko baka yi inkari da zuci ba ka samu laifi na nawa na biyu to daga haɗa hada laifi guda biyu ba gara kasuwar da guda ɗaya ba ina fata fahimta ga wani wajibi kana saka da shi baka aikatawa ga wadansu na sakaci da shi ba sa aikatawa rashin aikatawar ka laifi ne inda za ka yi musu wazi za su zaɓu da su kuma sai ka ƙi umarnin wai dan hujjar kai ma ba ka yi shi ma kuma laifi ne ina fata fi eh. sai dai abinda duk malamai suka yadda da shi shine al hakika umarnin ka cewa a yi kyakkyawa halin ka cewa a bar mummuna zai tasiri ya zanto karɓaɓɓe a wurin mutane su ji daɗin aiwatarwa yayin da suke ganin cewa kai ma kana kwatanta abin da kake cewa zo kuma kai ma kana hannuwa daga abin da kake hana mutane wannan a nan ne ribar da'awar za ta fito sosai za a fi yadda da kai kwarai da gaske sama da idan kana aikata mummuna din ka zo ka ce kuma mutane kar su aikata sai su ga abin kamar akwai tuka da wannan cikin al'amuran ka wa'azin ka ba zai tasiri ba kana sakaci da wajibi kuma kana cewa mutane lalle su yi sai ga akwai tuka da wawala dan haka wa'azin ka ba zai tasiri ba shi yasa wani yake cewa ya ayyuhar rajul mu'allimu ghayrahu halla li nafsika kana zatta alimu fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم يا كون da yake kururuwar gyara waninsa ya karantar da waninsa ina ma da kanka ka fara wannan karantarwar da wa'azantarwar fara da kanka hana kanka zalunci in har zuciyarka ta rabu da zalunci to ka zama mai hikima ka zanto masani ne basira a wannan lokacin ne za a karɓi duk abin da kake faɗa na wa'azi na faɗakarwa a wannan lokacin ne kuma karantarwar ka zai zanto ta yi amfani za a samu ribar karantarwa amma idan mutum bai haka ba sai karantarwar ta kanta yin tasiri ke lalle ne sai mutum yana kokarin kwatantawa amma kar mu ɗauki cewa kuma daga lokacin da muka samu wani ya ce shi mai wa'azi ne ko mai karantarwa ne to ko muna jira mu ga ya zama ba mai sabo ba ba mai kuskure ba a'a ya ishe mu cewa mu karba abin da yake faɗa idan mun kwatanta sharrin sa da alkhairin sa a samu alkhairin sa ya fiyawa amma sai gaba ɗaya bai da kuskure gaba ɗaya babu mulahaza a tattare da shi to wannan sai dai mai biza mu tafi sama ta daya a can ne malaiku suke la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun amma idan a gidan duniya na ba masumi bane ba masumi a gidan duniya da Abubakar da Umar da Usman da Ali bin Abi Talib ba sune ba dai khulafa ar-rashidun al mahdiyyun da manzo Allah ya alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin cikin ba wanda tarihi bai rawaito mana kuskure daga cikin kurakuran sa ba ba wanda ba kai to wani tarihi na kuskuren sa ba haka idan ka bi sahabbai dai dai dai dai zaka samu a tarihin kowa kila ko wani kuskure dai ta bai to amma abinda ake kallo shine girman gafara da ubangiji ce ya gafarta musu sai a manta da kuskuren ba a kai toki sai a fage irin na wannan dan a nuna su ba masu mai bane amma ba dan a aibata su da kuskura sabanin yadda in ji a suke karanto kuskuren dan su aibata su da kuskura to amma ahlus sunna sai dai su to kuskuren dan kafa hujja da wannan cewa su ba masu mai bane ba nan take kuma su to fadin Allah ta'ala la qattaba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari to Allah ya ga ya ga mutu ya gafarta musu kaga magana ta da ta ina fata an fahimta to a mahallin shahid dai a cikin wannan tarihi na sahabbai ko su a abin da aka kalla shine alherin su ya fi kurakuran su yawa da haka sai suka zanto mutanen kirki sama da kowa idan ka auna kuskuren su da daidai din su wato kamar sa ne wanda yake fari kal sai a samu dugo kamar kan farce baki a jikinsa zai hana ka ce wannan san fari ne duk wanda ya zo ya kalli sannan fari kal amma kuma ga dugo kamar kan farce yace kai na ga wani sayawa baki kirin da shi dan Allah ya adalci ya adalci ba ma yi ƙarya asala ba ba ma adalci yake magana ba ma gaskiya faɗa ba ƙarya ya faɗa to kamar haka ne da tarihin safa yake dan haka ko fata ko idan ku je yake suna ta sai sahabi kaza yayi kuskure sahabi kaza sai mu ce ai matsalar mu da ku ba rikici muke kan sahabbai suna yin kuskure ko ba ta kuskure ba mu batun mu kuskure din sun yi eh amma bai wuce kashi ɗaya cikin ɗari ko biyu kaddara goma kaddara ashirin cikin ɗari amma tamanin duk daidai ne kuma shi wannan kashi ashirin din ma da kuka shiga na kuskuren Allah ya bada labarin ya yafi annabi kuma ya roka musu gafara dan an ce fa'alam annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat al-mu'minina al mu'minat sa bai dan sune mummunan farko mazan su da matan su kafin koya samu sufar imani su suka fara samu to an ce a roka musu gafara tabbas ko annabi ya roka musu gafara Allah ko ya ce innahu bihim ra'ufur rahim sai kuma ka tabi shi kai to kuskuren mu zamu kai sama inda aka ce an yafe musu zamu kai sama inda aka ce allahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim kaga magana kai kai to kuskure ka kasance kai to da haka kowane malami daga cikin malaman mu daga cikin masu wa'azin mu daga cikin masu fadakarwar mu kar mu dauka mutum ba zai kuskure ba amma abinda zamu lura me yafi tsakanin yawan kuskuren sa da yawan alkhairin sa duk mutumin da aka ci nasara yawan alkhairinsa ya fi kuskurensa yawa to wannan alkhairin nasa sai yayi belin kuskuren nan ko a nasan alkurani sai aka yi innal hasanati yuzhibuna sayyi'at amma wannan ba shine hujja kuma na mukiyali shi akan kuskure ba babu laifi malamin mu limamin mu mai wa'azin mu mu fadakar da shi kuskuren ta hanyar da ta dace ta hanyar nasiha ba ta hanyar fadiha ba ita nasiha ta hanyar shigar masa da kuskuren yadda zai fahimci kuskure kuma a wannan lokacin ba lallai bane in na gano kuskuren ya zanto ni ne na faɗi kuskuren sannan wai ya zama nasiha sai in duba alaƙa ta da shi shin zai iya karɓa daga wajena shin mun yi sabon da zan faɗa masa ya fahimta in duba alaƙa shi da wani yaya matsayin wani yake a idan sa kila in naje na faɗa wa wani wani ya faɗa masa zai yarda yayin da in ni na naje na faɗa ba zai yarda ba to sai in je in faɗa wa wani dan ya faɗa masa yadda dan ni abin da nake manufata shine ya gyaru ba manufata kawai in ce kai kuskure ba shikenan nayi jarunta kaga wadan sun ma'azu kawai abinda ake so da ake lalle a ji aiwa malam nasiha ko ya ki ko ya so a faɗa masa gaskiya tunda dai Salman al-Farisi ya da Umar ya ce ya idan da kaka ce nan za a yace ai ko da tsinin takobi sai mun dawo da kai to sai ka duba shi wannan malamin ba Umar bane kai ko ba kai ne Salman ba in ka yadda malamin ya kai matsayin Umar kai kuma imaninka da grade din imaninka ya kai na Salman al-Farisi to sai kai wannan kai ma ka dawo da tsinin takobin mu kai amma an ka da shi ba Umar bane kai ko ba Salman bane ba ba sai ka fito ta hanyar daban ba a aikin wani sahabi daya cikin daidaiku ko ganin sa daya ba a daukan fikihu sai a abin da sahabbai sun yi ijma'i kai, na ake daukan fikihu ko abin da sahabi ya faɗa ba ba a samu wanda ya saba masa ba a aikata ko a magance to a nan gurin ake daukan fikihu amma aikin wani mutum guda daya ba za a dauko fikihun matsala ba a mai da ita hukunci ga wanda da kowa da kowa ina ga rabon fahimta باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا باب الأمر بأداء الأمانة وأن بابي ne da yake yin umarni dangane da bayar da amana dukkan wanda amana take hannunsa amanar dukiya ko waninsa wajibi ne ya bayar da amanan nan zuwa ga masu ita qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha inna Allah ya'murukum lalle Allah yana umartan ku ku bayi an tu'addu al-amanati lalle ku bayar da amanoni ku ba da dukkan wani dangin amana ila ahliha zuwa ga masu so ya amurukum yana umartan ku al'amru kuma a cikin alqur'ani ko hadisi ana daukan shi a matsayin wajib tilas ne Allah ya tilasta ku ya wajabta muku matukar akwai amanar wani a hannunka ka bayar da amanar nan zuwa ga mai ita an gane ko wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنا عرضنا الأمانة لنمو من بزرود أمانة على السماوات والأرض بسجا سمم بكوي دكا سمم بكوي سوى أمانة زام باكو shin za ku ɗauka wal jibali haka muka bijirar da ita ga dukkan duwatsun duniya ga amana za ku ɗauka Allah ce fa abaina an ya ha sai suka ki su karɓi wannan amana suka ce Allah ba za mu iya ba wa a asfaqana minha suka tsorata suka firgita suka kadu suka ce muna jin tsoron mu kasa riƙewa karshe kuma azaba ta zo ta same mu wa hamala al insan sai dan adam yace shi zai iya dauka ya ji ya gani innahu kana zaluman jahuda innahu lalle shi dan adam ya kasance zaluman wato mai zalunci jahulan ko mai jahilci wato siffa ta zalunci siffa ce da take daga cikin siffofin dan adam sai wanda Allah ya tsare kawai siffa ta jahilci siffa ce daga cikin siffofin dan adam sai wanda Allah ya ga damar ilmantar da shi lafazin wa hamala al insan al insan anan gurin shine annabi adam amma da aka ce innahu ila al إلى la لا ila adam amma al insan din annabi adam kenan amma innahu يقود إلى النوع نوع من أنواع بني آدم هو الذي يتصف بالظلم وهو الذي يتصف بالجهل إنه كان ظلوما جهولا اللي يكفن شيء من ظالم من كما وتعين جاهل to malamai sun yi sabani kan wannan amana me ake nufi da amana waɗansu malamai suka ce ita amana din da ake nufi cikin wannan aya ta shafi dukkan umarni da Allah ya cikin alkur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alwala amana ce da sallah da zakka da aikin haji da azumin ramadana dukkan su amana ce da Allah ya danka wa dan adam cewa lalle kiyaye a ga mahaifa kiyaye haƙƙin makwabci kiyaye haƙƙin mace da dukkan su amana ce da Allah ya dora wa dan adam cewa sai ya sauki haka da dama daga cikin sahabbai suka faɗa har suka ce amma a cikin wannan wanda tafi nauyi wanda tafi tsanani alwada'i'u kayan ajiya da za a ba mutum wani ya baka ajiya ta dukiyarsa ko ta hajarsa ya ce tsare mun ko ajiye mun ko rike mun zuwa lokaci kaza to wannan ita tafi girma saboda dan adam saboda zalincin sa saboda jahilcin sa jahiltar matsayin wannan shine sai mutum ka ga cewa wani lokacin yayi sallah amma kuma ya kasa bayar da abin da aka bashi ajiya amma a sallah kuma yana sahun gaba kuma kai da ka zalunta kuna tare da shi a sahun gaba kun hada sa kai da ya zalunta saboda jahilcinsa gani yake wancan haƙƙin Allah ne bari ya rike da ƙarfi kila kar Allah ya azabce shi amma wancan haƙƙin ka ne dan adam kila baka da wata baka da aljanna ya jahilci cewa kai dan kuma bawa ne na Allah Allah kuma ba zai kyale wannan عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال آية المنافق صلاة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف wa idza asumina khan muttafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ta kare ta a gare shi amin yace lalle manzan Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace ayatul munafiki sala alamar munafiki guda uku ce farko idza haddatha kazaba idan ya zance zaka ga yayi ƙarya cikin zancensa na biyu wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawali zaka ga ya saba alkawalin na uku wa idza atumina khana idan an ba ta amana za a ga ya ci amana to waɗannan dukkan su alamomi ne na munafiki mai aiwatar da ɗaya cikin waɗannan al'amura kamar ya ɗauki riga ce daga cikin riga ta munafukai ya sa a jikinsa cikin rigunan munafunci ya rataya a jikinsa kamar ya ɗauki wani gyatso ko mayani irin na munafunci ya rataya a jikinsa idan ya kasance lokacin da mutum zai zance zai karya idan ya kasance yan an yi alkawari da mutum zai saba in ya kasance yan an ba mutum amana zai ha'inci wannan amanar to waɗannan dukkan su alamomi ne na munafunci da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin girman laifi mutumin da zai zo yana baiwa dan uwansa labari dan ya sa shi dariya shi yana gaskata ka bisa ga labarin kai kuma a karan kanka ka san ƙarya kake kirkiro labarin kai dan kawai ka burge shi ko ka saki dariya ko ka ba shi mamaki ko kuma dan a gane kai gwanin labari ne ko kana da wadansu jaro a cikin rayuwa ka kirkiro abin da bai faru ba ba a taba yansa ba kai ka saka shi ka faɗa shi yana gaskata ka kai kuma ƙarya kake manzo Allah ya nuna wannan yana daga cikin girman laifi to da wannan hadisin ne waɗansu suka ce wasan kwaikwayo ya shiga ciki dan mai wasan kwaikwayo zai kirkiro abin da bai taba faruwa ba ya kwatanta maka kamar da shi ya faru ko ba haka bane wani lokacin abin ya taɓa faruwa sai ya fito da shi labari ne sai a mayar da labarin ya fito a sarari to wannan daban wani lokaci kuma abu ya taɓa faruwa ba shi ne zai zauna a gida ya kirkiri labari ya rubuta shi kaddara ko da alkhairi ne a cikin kirkiro ya faɗa ya zaɓi mazaje da jarumai na labarin malam wani da wance da wani da makwabcin wani da ma'aikaci wani duk ya sa masa suna ya rubuta shafi hudu biyar goma sha biyar kuma aka zo aka samu mutane aka yi da shi karshe dai wannan abin ya faru ne da gaske ko kuma ƙarya ce wato kuna jin nauyin kuce ƙarya ce ko ya faru ne da gaske ko ƙarya ce kwatantawa ake kwatance ake amma ba wai abin da ya faru ba to amma inda abu ya taɓa faruwa sai a zo a kwatanta shi kamar misali an taɓa yin wani barde a ƙasar Hausa sa Sardauna sai a zo a yi wasan kwaikwayon da za a nuna waɗansu ayyuka na sardauna an taɓa yin wani wani jarumi a ƙasar hausa shehu usman bin fodiyo ko abdullahi na gondu ko wane ne wane ne sai a zo a yi wasan kwaikwayon da za a fito da jarumtarsa da ayyukansa kamar yadda suke bisa ga shaidu na tarihi to kaga wannan daban sabanin a kirkiro abin da bai taɓa faruwa ba kuma a faɗa ko a ce an taɓa yin wani jarumi a ƙasar hausa shine yariman bakura ko ba haka ba sai a fito <laughs> da shi sai a a kawo shakhsiyya din da irin ayyukan su na alkhairi da ya a lokacin sai a aiwatar to kaga wannan duk daban da abin da yake bai taba faruwa ba wani kirkiro shi da haka dai alamar munafiki idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawali zai saba saba alkawali yana zama nau'i nau'i da ba akwai lokacin da zaka saba alkawali saboda abin ya fi karfin ka wannan baka shiga cikin laifi akwai lokacin da zaka saba alkawali mantawa kai wannan duk baka shiga cikin laifi amma akwai lokacin da zaka samu alkawari abun bai fi karfin ka ba yana cikin ikon ka kana tune ba manta kai ba da gangan ka saba alkawari to wannan ya zama laifi kenan ina fata an fahimta an yi alkawari da kai zaka zo wuri kaza karfe goma kai kana zauna a ka ba kun yi alkawari da mutum a kasuwar da wani ka tashi tun karfe tara ka zo ka tsaya kana jiran mota sai karka motar haya ina fata an fahimta sai baka je ba har sai bayan goma har sai sha ɗaya ko sha biyu ka je sanar mutum ya gaba da zan ka tafi yanzu nan ka saba alkawari ko ka saba ba tabbas ka saba amma kana da laifi ba ka da laifi alkawari kan ka saba tunda baka zo lokacin da aka ce ba amma baya karkashin ikon ka dan ka rasa motar haya ne kadara kana da taka motar ko kana da mashin ka tawo sai motar sai taya ta fashe maka a hanya kafin ka samu mai makane za a fati yi kaza a yi kaza mun tuna sun riga sun shuɗe alkawarin da aka da kai riga wuce ka fito sun zama sama ya tare ka ka fito sai kasance wani abu ya tsare ka wanda yake baya cikin karkashin ikon ka duk wannan idan mutum ya saba alkawari saboda ɗaya daga cikin uzurrukan nan da waɗansu waɗanda suke masu kama da su ba a kiran mutum ne haka ka fito ka tafi karfe tara sai wani ya tare ka da wani labari sai ya mantar da kai sai kai wani wani baka tashi suna ba sai bayan azahar haka ba ta faruwa mutum ya alkawari ya manta wannan da ka manta baka da laifi kai tsakaninka da ubangiji amma duk abin da kake tunai kuma kana da ikon yi baka yi ba ka saba alkawari da ganganta wannan ba za ka rasa laifi ba sai dai faga mutumin da ya alkawari na za a je a yi aikin barna an yi alkawari da shi za a je a damfari wani za a je a yi tuwatuwa karfe na za mu haɗu karfe ka san tuwatuwa da sassafa ake yin ta karfe shida ko shida da rabi za a je a yi tuwatuwa to wannan alkawarin sai ka tsoron Allah ka san lahira sai ka ki zuwa ka saba kana da laifi dan ka saba wannan ai wajibi ne ma ka saba ko ba ka da laifi a wurin ubangiji to irin wannan wai saba shi ba shine yake zama laifi ba sai alƙawarin da yake bai kunshi zalunci ba bai kunshi cutar wani ba sannan kuma ka saba shi yayin da zaka iya yi ka saba shi alhalin kana kana da shi to wannan shine alkawarin da za a ce mutum ya laifi za wa'ada aslafa wa idza atumina kana ha kuma idan an ba mutum amana sai ya haɗinta wannan amana shi ma ne to min laha intar amana matukar an ce ga abu tsare mun ga abu kiyaye mun sai ka ɗauki wani abu a ciki kai tasarrufi da shi ba tare da izinin mai shi ba sunan sa cin amana to shi ma amma akwai waɗansu wurare da waɗansu bangarori da shari'a ta yin izini kamar an baka amana an baka gadin gona ka je ka karyi tumu ka ci ka karyi masara ka gasa gwargwadon yadda zaka ta a cikin ka baka dauka yadda zaka kai gida ba baka yi laifi ba kana tsaron garkan mutum ko lambunsa da mangwara a ciki da gwaba da menene da menene sai ka dauka ka ci gwargwadon yadda zaka cika cikin ka baka dauka ka kai gida ba baka dauka ka sayar ba duk wannan baya cikin ha'inci wanda ake cewa mutum yayi ha'inci ina fata an fahimta to amma mutum ya dauka ya yi sarrafa ta wata hanya daban ba ta hanyar wannan abin da zai dan ci ba gurgurdan yadda zai yi abin da sa to wannan shine za a ce ya yi laifi waɗannan sifofi guda uku da karya da saba alkawali da cin amana ba sa mayar da mutum a ce dan mutum ya yi su ko ya yi waɗansu ɓangare na cikin su a ce ya zama cikakken munafiki sai dai a ce yana da siffa ta munafunci amma bai zama munafiki ba yana da siffa ta mai ta munafunci wani akwai siffar munafunci tare da akwai bambanci tsakanin wane ya zama munafiki wane yana da siffar munafiki akwai bambanci in ba mu a yaran muna ganin fadan haka ba bambanci to ita dai shari'a kan akwai bambanci a wurin ina fata an fahimta shi munafiki a shari'a ta iri biyu ne kamar yadda muka shafa da a wadansu ko ko wata dangantakar zance a cikin wadansu karatu akwai abin da ake kira an-nifaq itiqadi akwai abin da ake kira an-nifaq amali an-nifaq itiqadi munafincin zuci munafincin aqida an-nifaq amali munafincin aiki an gane ko shi annifaq al-i'tiqadi munafancin zuci ko munafuncin aqida shine mutum ya bayyana musulunci da harshen sa amma a zuciyarsa yana na akan kafir da gargajiya da kiristanci ko yahudanci amma ya bayyana musulunci nan da baka dan cimma wata manufa to irin wannan shine munafiki cikakke wanda duk inda aka yi maganar azabar munafunci shi ake nufi da Allah ce innal munafiqina بالدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا لله منافقين suna cikin jerin kasa na karshen wuta kuma ba za ka taɓa samun wasu taimakon su ba wannan da irin wannan aiki su ne waɗanda suke rantsuwa da manzon Allah in su zo wajensa idza da'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su rantsa su ce mun sai da kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal rantsuwa suke idan sun zo wajen mummunai cewa suna tare da mummunai amma ba su tare ya da da billahi innahum la minkum wa ma hum minkum rantsuwa suke cewa suna cikin ku Allah ce ba sa cikin ku ba gaske bane ba rantsuwa suke su yi magana su ce amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bi mu'minin kariya suke ba mummunai bane ba to wannan shine annifaqul amal eh, annifaqul i'tiqad munafincin aqida ko kace munafincin zuci mutum ya koyi kafirci a zuci har kansa ko ya bayyana da musulunci to wannan kafirci ne fita ne daga musulunci furta da ya da harshen sa ko da a nan duniya ya yaudari mummunai sun yi masa hukuncin zahiri ba su yaƙe shi ba lan zasare ba ce dukiyarsa amma ba zai samar da mutum daga wuta shiga wuta ba gobe kiyama amma annifaqul muna munafiqin aiki shine mutum zuciyarsa mummuni ne amma a aikinsa yana yin waɗansu ayyuka irin na munafukai kada daga cikin ayyukan munafukai ɗin kamar ga karya ga saba alƙawari ga cin amana dukkan waɗannan ayyuka ne na munafukai matsayin kowane ɗaya cikin wannan ayyuka kabira ce daga cikin kaba'ira an gane ku amma mai yin su ba a cewa ya fita daga musulunci yadda za zamu ce ya kafarta sai dai mu ce lalle yana yin kabira daga cikin kaba'ira in ya zama makarici ko ya zanto mai saba alƙawari ko ya zanto mai cin amana to wannan na ake kira annifaqul amali wannan kuma shine annifaqul itiqadi shi annifaqul itiqadi shine kuma ake kira annifaqul akbar shi annifaqul amali shine kuma ake kira annifaqul asghar ina fata an bayyana duk inda daga an lissafa aiki ne da gabbai ke aiwatarwa har ke yi ko gabbai su aiwatar aka ce munafinci to ya zama annifaqul amali amma duk abin da zuciya ce take yi kuma aka ce munafinci ya zama annifaqul itiqadi ya zama kafirci kenan da kyau na a matsayin ka'ida saboda yanda haka ba sai mutum ya ga wani ya ƙarya sai ce da ta Allah ce idan munafiki na fi tarkil asfali minan nar wato duk wanda ya taba gariya kenan shi ba na cikin fitar kil asfar minan in bai tuba kenan ko wanda ya taba sabar kawai ko wanda ya taba kaza to kada a lokacin sai zan tomo mu nan ba su da yawa kenan kafin da eh azabar shi ne ubangiji ta lada masa hukuma yana karkashin maciya in Allah ya dama da shi azaba ranar tashin kiyama sai dai ba zai dawo a cikin wuta ba lalle da kariya da sabar alƙawari da cin amana na kai mutum cikin wuta amma zai dawo ciki ba zai dawo ba za a yi masa azaba gurgurdan laifin su da karshe a kai shi aljanna matakar ya mutu da imani waɗannan sunan su ayyukan sako wanda in Allah ya ga dama ya yafe su in Allah ya ga dama ya kiyaye sai ka mutun da azaba da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama to sai dai su din irin duniya ba abin da yake haƙƙin wani ka shiga duk wanda yake amana ba haƙƙin wani shiga ba wannan kan lalle sai an shirya musu ranar tashi kiyama Allah ba zai yafe ba kai tsaye kawai ya yafe maka ga ta amanar wani ka ha'in wani amma idan tsakaninka da ubangiji ƙarya da kai wannan kaga mutum yayi ne da tsakaninsa da ubangiji Allah ana sai ya ce mutum ya ga dama kuma ya kama azaba wa fi riwayatin wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim a wata riwaya manzon Allah ke cewa wa in sama wa salla wato aya sai ta munafiki ko da mutum yayi sallah ko da mutum yayi azumi wa za'ama annahu muslim yare cewa dai shi musulmi ne duk wannan bai hana a sami wato siffa daga cikin eh, wato wannan abin su zanto siffar munafunci ce ta da shi ba eh an yadda yayi sallah din an yadda yayi azumin wa za'ama annahu muslim za'am bi ma'ana kala kina dan lafazin za'ama yana zuwa da ma'anar mutum yariya idan kace mutum yariya kaza ma'ana yayi da'awar kaza ba shi ba kaza bane ba amma idan ka dauke da ma'anar kala ma'ana ko da yayi sallah yayi azumi ya ce ni musulmi ne wannan baya kore ya zanto wancan sufofi sun zama sufofi na munafikai da sirri ina fatan kun fahimta وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر وانا حديثي أنكر دجا حذيفة بن اليمان الله تكاد يبدأ أجريب yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ba mu labarin hadisai ne waɗansu labarai biyu ya labarta mana su lokaci guda kad ra'aytu ahadahuma na ga ɗaya daga cikin su yanzu ya faru wa ana antazir al-akhar yanzu yana jiran ɗaya kuma ya faru wato manzon Allah ya razanar da mu ko ya ba mu labarin ga waɗansu ababai guda biyu za su faru ko zai fa ce a lokacin rayuwarsa ɗaya ya faru ɗayan kuma yana jiran gani ko zai faru lokacin rayuwarsa ko ba zai faru حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة yace manzon Allah ya ba mu labarin cewa amana ta sauka ne an saukar da ita a cikin tsakiyar zukatan mazaje lafazin arrijal anan gurin duk da yana nufin mazaje ya shafi ta mata domin mafahumul laqab ne wanda mafahumul laqab gairu gairu mutabar inda ulama thumma nazala alquran sana alquran ya sauka alimu min alquran suka koyi wani abu na alqur'ani wa alimu min sunna suka koyi wani abu na sunna waɗansu malamai sun fassara amana cikin wannan hadisi da cewa imani yake ne domin imani gurbinsa shine zuciya duk da cewa alamunsa suna bayyana akan harshe da kuma gabbai cikin ayyukan mutum na yau da gobe amma inda gurbinsa yake shine zuciya amma rassansa shine abin da harshe ke furtawa da abin da kuma gabbai ke aiwatarwa wato imani ya kankama an sa shi cikin zukata qur'ani ya zo hadisai kuma suka zo mutane suka koya sun na an rafa il amana sannan sai manzon Allah kuma ya sake ba mu bayani dangane da daukewar amana idan karshen zamani ya zo ko idan lokacin sa shi annabin ya shuɗe fakala yace da mu yanamu rajulun nawmata mutum zai iya yin barci dan karamin barci kaɗan ta tukubadul amanatu min qalbi sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa فيظل أثرها مثل الوقت sai gurbinta ko alamunta su wanzu a cikin zuciya mislal wakti kamar wani ɗan ƙaramin ɗigo na baki wanda idan ka sa ruwa ko ka sa ma za ka iya gogewa sun maya namun naumata sannan mutum ya sake yin barci ɗan kaɗan ba mai tsawo ba fa amana amanatu bil qalbi sai a ɗauke amana daga cikin zuciyarsa fa yazallu asarha misla asri misla asaril majli sai alamunta ko dishi-dishinta ya wanzu a cikin zuciya din misla asaril majli kamar alaman gurbi na kanta da suke fitowa a hannun mutum shine almajli kanta kenan yanzu da alwakt da almaj da almajli wanne da za a ta sauran gusar da shi kenan eh alwakt kenan dan alwakt kamar tago ne baki ya dan tabiyar zakan ka dogon ta wadanda zai jikin jikinka da ke idan kada ta samu nan ka za ka dogon idan ka sa kan wata goge zai kuku zai kuku idan ka sa ba zai kuku zai kuku to amma idan ya zama kanta kanta kuma shine ba kai aiki sai ya kasance wato hannun ka duk yayi ruwa din yayi huhu da ku wanke ko wanke da ma zai sa ya fita ka ga yadda wato amana din take yanzu rauni a cikin zuciya a cikin zuciya har ta zanto ta kai wannan matsayin kenan fa yadallu asaruha mithla asaril majlis ka jamrin da harajtahu ala rijlika manzo Allah zai buga misali da zamu gane sai sai ka jamrin kaman garwashin wuta ne da harajtahu ala rijlika da ka dora shi akan kafar ka ka gangarar da shi ko ya garwashin wuta ya dora akan kafar ka ko da ya fadi kasa wurin zai zafi ko zai ba sannan za ka ga yayi fatar wurin ta dan taso haka wani lokacin yayi ruwa wani lokacin ba zai ruwa ba galibi dai ba ruwa yake ba fatar wurin ne za ta taso sakamakon wannan zafin wuta din sannan sai ta sai ya dan taso yayi tudu mun muntabiran sai ka ga ya bullo haka shine muntabiran wani ta fihi shay'un amma ba komai a cikin sa inda zaka huda babu ruwa fatar ta kawai ta hudu haka shine muntabiran thumma akhadha hasatan sai manzo Allah ya dauke ta sakkuwa a hannunsa fa da harajaha ala rijlihi sai ya dora ta akan kafarsa ta gangare ta fadi wato yana so ya kwatanta kamar yadda zaka dora garwacin mutum ya gangare irin yadda zan dora wannan dutse ko sakkuwa ta gangare ya ta baya una. Ya ce mutane za su waye gari ko za su zama ya ta una suna mu'amala ta saye da sayarwa fala ya ne da wani mutum ma ajila da kai wa ya kai kokarin wani da himma da kazar kazar ma ku. wa ya kai hankali da fasahar wani da zakar sa ma a ku. wa ya kai hankali da zurfin tunanin wane? yace wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman amma a zuciyarsa babu daidai da kwayar zarra da imani su tsare amma mutanen zamanin ka suna ganin mai hankali ne mai basira ne da kakuri ne a ziga ke a faɗi matsayin sa a kafar wasu labarai a ziga shi ai kaza ai kaza ai kaza amma kuma babu daidai da kwayar zarra da imani ta tsare dan Allah ku duba wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zai ce wa laqad ata alayya zamanun yace wallahi ga wani zamani ya zo min yanzu ina cikin sa wato wanda ya gani din da idan sa kenan yana uh, zamanin da ya wuce kai a baya wala kada ata alayya zamanu yace wallahi wani zamani ya taba shudewa gare ni wa ma ubali ayyukum ba bana damuwa da wane ne cikin ku ne saye da sayarwa da kowa ba zan yi saye da sayarwa ba zan damu ba dan ina tabbacin ba za a cuce ni ba la in kana musliman la yaruddunahu alayya dinukum yace in musulmi ne na tabbatar addinin su zai dawo min da shi in ma na bashi haƙƙi tsoron Allah zai karkato min da shi zo ba da haƙƙi wala in kana nasraniyan yan ko kirista ne aw yahudiyan ko ba yahude la yardunahu alayya sa'idi na tabbatar sarkin gari ko hakimin gari ko chairman na local government zai kamo min shi ya bani haƙƙi na in ma shi baya da imanin da zai dawo min da haƙƙi da na je na faɗa a sanadiyya ta za a cika mota da 'yan sanda daga nan a je Kaduna ko a je a Abakaliki a kamo mun shi a fatan mu haƙƙi na a komar da shi kawai. zamanin daɗin kenan yana cewa wannan zamanin shi ya ganshi da idansa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai mu'amala da shi ba mai cutar ka musulmin ba zai cutar ka ba dan imanin su zai hana shi cuce ka kirista da bai hode ba zai cuce ka ba dan ya san in ya cuce ka manzon Allah ba zai kyale shi ba in lokacin Abubakar ne Abubakar ba zai kyale ba in lokacin Umar ne ko Usman ko aliyu ya san ba ɗaya daga cikinsu da zai kyale wani kirta ko bai hudu ya zalunce ka irin yadda kai ba za ka zalunce shi kaga shi da security na kasa a lokacin komai yana zaune cikin kwanciyar hankali akwai cikakken tsaro kowa yana tsare haƙƙin kowa ba wanda zai wa wani ta'addanci dan saboda ya san gwamnati ba za ta kyale cewa ba wanda ya fi karfin doka ba wanda yake da alfarma ba wanda yake da kaza kowa ya riga san inda yake shi doka to ita ma doka ko za ta keta shi to wannan shine ke kawo zaman lafiya a cikin kasa in babu wannan a cikin kasa babu yadda za a samu zaman lafiya sai ce wa yau yauma Ita amma yau fa ma kuntu ubayi minkum illa fulanan wa fulanan wallahi ba zan iya mu'amalar kuɗi da kowa daga cikin ku ba sai wani da wani wadan su yan sararu kadai su ne kadai zan iya ba bashi ko in ba amana ina tabbatar za su ga ni bashin ko za su dawo min da amana kamar hoton mu na yau kenan zaka je ka samu titi guda a kasuwa sai a ce eh to wani dai ana kyautar da san cewa gaskiya yana dan kwatantawa yana dan kwatantawa sai ka je ka samu kasuwa guda ce eh to wani dai kam ka je kauye kaza ka je gari kaza a ce eh to a garin nan ina jin wani dai da wani da wani dai kan kila su ne ba za su samu a wani wurin wanda yake adalin shine wanda idan kuka yi mu'amala ta ɗaya da ta biyu da ta uku ba zai cuce ka ba sai a ta hudu saboda yana dan tara kai ya faki idan kai dan yaudare ka sai ka saki sai maka sakiyar da ba ruwa to wannan wai shine mutumin kirki a karan farko ba zai ce maka ba annabi ma haka sai ka saki jiki kuɗi sun ki to kawai sai tashi da kai amma in ba haka ba wani za ku rabu da shi ne minti sai zai inkarin abin da ya karba a ka matakar ba ku yi rubutu ba matakar ba ku yi da ba matakar ba ka rike wani abu ba a hannun na matsayin jingina zai iya yin inkari ya ce sam ba shi bane bai na da wata zuwa da ita wani shugaban garmar hukuma irin waɗanda suka sauka a tun da can lokacin da yake shugaban karamar hukuma duk kudin da suke cewa cewa suna tsada na karamar hukuma sai ya samu wani abokinsa a akawun nan abokinsa ake ba saboda ko an zo bincike shi kar a gane a sato sai a ji a kai akawun sa a sato sai shi dai ya ce da yana da lissafin dai haka irin miliyan goma zuwa sha biyar haka lallai akwai ta cikin wannan akawun na abokin ɗansa shi kenan sai aka zo aka sauke su da aka sauke su sai sai yana jira kwana biyu kwana uku sati ɗaya ya gawa ne kasan tunda ba daɗe da sauka ba akwai ɗan sauran wani abu akwai ɗan sauran canji kafin canjin ya murmushe tunda kuɗin sata dama ba sa albarka kuɗin ha'inci ba sa albarka ana nan sai komai ya ƙare yana jiran wani ya na gawa ne na gawa ne sai kawai lallan ya je gidansa da ya je kusa da ta kawai sai ga canja mata fuska ce eh, na zo ne game da abin da yake wani kuwa da abin nan da nake bayarwa ana ajewa ya ce menene yi bayani ban gane mai cikin ya fito da shi ce kudin nan da aka yi kaza aka yi kaza ce kaga wallahi kai mai shiru ko kuma in sa rafi maka duka ya kira kai mai gadi ya ce idan ya kara zuwa nan kuma ta dukansa kamar Allah ya kuka daga sama shi ke nan shi ke nan ya dan idan ya ƙara zuwa dukan shi ne yaushe ka bani ajiya waye shaidar ka a wace takarda muka yi rubutu ka taba gani na ma mai hada da kai kawai daga muna haɗuwa muna dan gaisa sama sama kawai ka zo ka ce ka bani ajiya wallahi kai maza ka bar wajen nan to yanzu wannan in aka ta zo mu zai ba aka nuna masa wannan zai ya zai dai <laughs> ina so idan mu zai ba ya zo ya zai shiga sabon gari da dan saurare to ba zai ba amala ma da kowa wuce dukkan su za a tuhuma dukkan su za a tuhuma ba Allah ce ba wala ta'awunu alal ismi dukkan su kowa sai an tuhume shi da wanda ya cin da wanda bai cin ba yanzu kaga wanda aiki bai ci ba ya taimaka an tara sai an tuhume shi kar ka ce wai dan mutum bai ci ba wai me ba wa dauko kudin daga can wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito قوله جزر بفتح الجيم واسكان الزال المعجمه da yake jazar qulubi rijal jimin din zaka yi mata fataha sannan zalin kuma kai mata dauri zal mai digo a sama huwa aslun shay shine wato asalin abu ko tsakiyar abu wal waqtu bitta'i lafazin al waqtu bitta'i musanna da ta wadda ake mata ya'ya guda biyu a sama min fawq daga sama al asarul yasir dan karamin gurbi da yake bayyana na abu idan ya diga wal majlu lafazin al majlu bi al mim wa iskanul jim mim din zaka mata fataha jim din kai mata dauri wa huwa tanaffutun fil yadi wato wan dan bullowa ko wan dan tudu haka a cikin hannu ne wa nahwa ya da makamancin sa min asari amalan aiki da mutum yake sai mutum yayi kanta ko wa ghairihi ko sa ko wani aiki kamar a ce garwasun wuta din daga akan wurin mutum ya kone da wuta qauluhu muntabiran da yake muntabiran da yake nufi an wurin zai dan yi tudu ya ko haka wa qauluhu sa'ihi da yace idan ba yahuda ne ko ba nasare la yaruddannahu la yaruddunnahu alayya sa'ihi wato sa'i din nan da sai ai alwali alayhi wanda yake kula da shi yana shugaban gari ko shugaban karamar hukuma ko wani ne ko dai wani mai mulki wanda ke kulawa da shi ba zai kyale wani ya zalunci wani ba وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allah taklima fayatuna Musa fayaqul lastu bi sahibi dhalik اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بساهد ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرهم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا wannan hadisi an karɓo daga Huzaifa ibn al-Yaman da Abu Huraira Allah shi kare da a gare su kala suka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce yajma Allahu tabaraka wa ta'ala nas Allah madaukaki sai tara mutane fa yaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul janna mummune sai su tashi har lokacin da za a kusanto aljanna dab su ga su ga ita kamar za shiga amma ba a riga an yi izinin shiga din ba ga ta suna hangota fa ya adama faya yaqulun mutane gaba ɗaya sai su dunguma zuwa ga annabi adam su ce da shi ya abana istaftih lana aljanna ya kai baban mu adam nemi a bude mana kofar aljanna mana fa yaqulu sai annabi adam ya ce wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam yo akwai abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna din in ba dan kuskuren babanku adam ba ai ba dan kuskuren da baban ku Adam ya ba lokacin da aka ce da shi da matarsa za ta karaba hadhihi shajarata fa takuna min al-zalimin kar ku kusanci bishiyan nan za ku zanto azzalimai karshe suka ci kuma aka fitar da su daga ciki in ba da haka ma da ku duka a cikin aljanna za a ci shine yace hal akhrajakum min al-jannati shin akwai abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna illa safiyatu abikum in ba dan kuskuren baban ku annabi adam din ba yana da fushi karan kansa ma'ana ni mai kuskure ne ina nake da matsayin da zan je in ce a buɗe kofar aljanna ku shiga ni ma ta kaina nake yanzu ni da aka hana cin bishiya nake jifa ya ci bishiyar kuma an yafe masa tun anan gidan duniya fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim wa asa adamu rabbahu fagawa thumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa kalmomi guda uku ta bahu rabbukum Allah ya zabe fataba alaihi ya kasu tubansa wahada ya shirye da shi ya kimtsar da shi amma tare da haka tsoron wannan abin na wannan ranar katsuwa da zai har ya manta da wannan ma yanzu har yanzu yana jin tsoron kaccin bishiyar nan ya hana shi wani abu cin bishiya guda daya kuma lokaci daya kuma an yafe masa shi da matarsa <laughs> me maka tafiya da shekaran jiya da shekaran jiya wata Allah ne kadai ya sani hal akhrajakum min aljannati illa khati'atu abikum adam lastu bi sahibi zalik ba ni ne ma'abucin wannan matsayin ba ku kara gaba izhabu ila ibni ibrahim khalilullah ku tafi zuwa ga ɗaya daga cikin ya'yana shine ibrahim khalilullah annabi ibrahim kenan kana fa yatuna ibrahim mutane sai su zo wajen annabi ibrahim fa yaqulu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce lastu bi sahibi zalik ba ne ma abincin wannan matsayi ba inna ma kuntu khalilan min wara'a wara'a yace ni kam khalil ne amma daga baya baya shine min wara'a wara'a daga baya baya nake na cikin sahun gaban da za su wuce su ce a bude min kofar aljanna i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu takliman ku tafi furin annabi Musa wanda shi Allah ya magana da shi kai tsaye fa ya tuna Musa sai mutane su wajen annabi Musa fa yaqulu lastu bi sahibi zalik yace ba ni ne ma abucin wannan matsayin ba izhabu ila isa kalimatillahi wa ruhi ku je wurin annabi isa shine kalmar Allah shine ruhin Allah da Allah ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wato shi annabi isa kalima ne na Allah me ake nufi da kalmar Allah Allah ya halitta shi da kalmar kun fayakun shi isa din ba shi ne kun din ba a'a ya kasance ne bayan Allah ya faɗi kun kun fahimta da kyau kar ka dauka lahi din ma'ana shi isan shine kalmar kun din a'a a'a ya kasance bayan an faɗi kun ina fatan kun fahimta da kyau sannan wa ruhun min ruhi ne daga Allah me yake nufi da ruhi ai ruhun khalaqahu Allah ta'ala ruhi ne da Allah ya halitta ba wai ruhi ne daga bangare na Allah ba kamar yadda ƴan mutum suke fara ruhun ka'inun min Allah laisa huwa ba'du min Allah ba wai sashi ne daga cikin sashi sasanni na ubangiji ba ko bangare daga cikin bangarorin ubangiji ba ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira a'a shi ruhi ne kasantacce da Allah ya halicce shine wa ruhun min kenan ku je wurin annabi Isa shine kalimar Allah ma'ana wanda ya faru bayan an ce kun yasa waɗanda ba su manta ba a shekaran jiya ne aka tambaye mu inna masala Isa inda Allah ko je ne ma je ne ko inna masala Isa inda Allah kama sali adama khalaqahum min turabin thumma qala lahu kun fayakun wadanda suka ji tambayar ke kila sai su hada da wannan fa yaqulu isa sai annabi isa ya ce lastu bi sahibi zalik ba ni ne ma abucin wannan matsayi ba fa ya atuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai mutane su dungumu zuwa ga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqumu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya fa yu'zanu lahu sai a bashi izini na ayi ceto wa tursalul amanatu war rahimu lokacin sai a turo amana a turo zumunci wato amana din saboda matsayinta ga wanda suke tsare ta zumunci din saboda matsayinsa ga wanda suke kiyaye zumunci ba sa yanke shi a wannan rana ubangiji ta'ala zai suranta su da gangan a siffar da shi ne ya sani duk wannan yana cikin al'amura na gaibu sai dai ka gaskata amma baka san a wata kaifiya Allah zai suranta su ba ina fatan kun fahimta amma za a turo da amana za a turo da zumunci kuma ne da amana da zumunci sai su tsaya jambata ta yi sirat a bangarori biyu ko a ɓarya biyu ta siraɗi mutane za su ce kan siraɗin dama da su ga kaza hagu da su ga kaza wato da amana da zumunci suna dama da hagun din siradi shine jamba ta yi Su waye kuma za su ce kan siraɗin mutane duk wanda ya rike amana sai amana ta sallama masa ya wuce wanda ya rike wanda ya sadar da zumunci bai yanke zumunci ba sai sadar da zumuncin nan ya tallafa masa ya ya wuce shine hikimar tsaya wadda za su yi a gefa guda biyu na sirari yaminan wace malam? Maza Allah sai dama da hau fa yamurru awwalukum kalbarki ɗaya daga cikin ku zai wuce ne kan sirati irin yadda walƙiya take zuwa saboda gaggawa kultu bi abi wa ummi ayi shay'in kamar al abu hurairah yace na sanya mahaifana uwata da ubana su zanto fansa gare ka ya manzon Allah ayi sai in kamar albarki wani irin abu ne kamar wanta eh, kamar war walkiya kada sai manzon Allah ce alam tarau ila albarki kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn ba ka ganin yadda walkiya za ta huce kuma ta dawo a cikin kimtawar ido guda daya to kamar haka ne waɗansu ku za su ketare su radi kamar yadda walkiya take tafiya walau sun da za su ketare su sun makamar rizqi sai yan aji biyu wanda za su wuce kamar yadda guguwa take wucewa arre iska mai tsananin karfi wanda take wucewa irin wadda cikin awa ɗaya kila ta cimil ɗari biyu da sittin haka wani zai zo wuce shi ba a guje tun ya riga ya haye sun makamar rifairi waɗansu za su wuce kamar yadda tsuntsu ke shuɗewa su zo ya wuce wataddin rijali waɗansu kuma kamar yadda namiji maji karfi yake gudu haka za su zo su wuce kan sirati tajri bihim a'maluhum dukkanin su ayyukan su kowa take tafiya da su gurgudan aikin ka alkhairi gurgudan saurin da zaka yawan aikin yawan saurin idan aikin ya kai matuka shine kamar walkiya ƙasa da wannan shine mutum ya zai zama wato ainihin kamar mai kamar iska sannan kamar tsuntsu sannan kamar namiji mai maguji sosai tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun ala sirat a wannan lokacin annabin ku yana tsaye akan sirat sallallahu alaihi wasallam dan ya natsu ya ga al'ummarsa ta gama wucewa ya na cewa rabbi sallim sallim ya Allah a ƙetarar ya Allah a ƙetarar da su sallim sallim da gina ya Allah a warkar da su ya Allah a ƙetarar da su ya Allah ba su damar kaiwa gaci hatta ta ajiza a amalul ibadi har dai ayyukan waɗansu bayi din su gajiya su yi kasa da waɗanda aka ambata baya hatta ya ji arrajulu har kaga wani mutumin ya taho wala yastati'u as-sayra illa zahaban ba ya iya tafiya ma akan kafafunsa sai jan gindi da jan gindi dai za a samu dai a haye da shi dai wa fi hafatay sirafi kalali a kowane gefe daga cikin gaffan wannan sirafi din akwai kalali kalali shine kamar kugiyoyi kujiya jam'i ne na kalmar kallo kallo a larabci shine kujiya akwai waɗansu irin kujiyoyi mu'allakatun waɗanda suke rataye ma'amuratun bi asali man umirat bihi an umarce su su riki wanda aka ce su riki fa makatushin najin akwai wanda za su riƙe shi ya bincike makatus duk sun jijji mata ciwo a jiki najin amma samu ya ƙetare da kyar da kyar na sha ya fi da kyar aka wani wa makatushin finnari akwai kuma wanda za a dan kofar da shi cikin wuta Allah ya tsare wallazi nafsu abi hurairah biyadi na rantsa da ran wanda Abu Hurairah ke hannunsa inna qa'ara jahannama la sab'un kharij zurfin wutar jahannama idan an jefa mutum kafin ya je kasa tsawon tafiyar shekara 70 ne idan an jefa mutum kafin ya je kasa kaga zurfin kenan Allah ya tsare kaga wannan hadisi Allah hakika yana dauke da al'amura masu tarin yawan gaske farko dai yana dauke da abin da ake kira ash-shafa'atul uzma babban titan da ya kere kowane ceton da ba a baiwa kowa shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yin ceton ayi hisabi wanda zai tafi wuta ko zai tafi aljanna wannan da annabi Adam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa duk za su bada hankali ba za su yi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nufi da yake cewa wa sai shafa'a an bani to banda wannan kuma akwai wani ceton daban ceton da aka ce ban annabi da shi kala kala ne wannan dai na farko kenan wanda an tara mutane ana son ai hisabi kowa san matsayinsa ba wanda yake zai fara roƙon ubangiji koyewa Allah bayanin ai hisabi sai manzon Allah shi zai ce mutane ai hisabi kowa san matsayinsa daga nan gurin akwai ceto kansa na shiga aljanna an ketare sirafi za a zo a shiga aljanna sai a ga kofar arfi manzon Allah kuma zai ceci mutane a zo ya bude kofar ya fara shiga sannan jama'a kuma zai shiga duk wannan ceto ne wanda manzan Allah kaɗai yake banda da shi banda shi kuma babu kowa sallallahu alaihi wasallam sannan za a ba shi ceton babban sa Abu Talib gashi ya mutu yana kafiri bai imani ba amma Allah zai ba shi shaitan sa amma shaitan da za a ba shi ba turo shi za a yi daga cikin wuta ba a kai shi aljanna a'a za a turo shi daga cikin a kawo shi gafar wuta ta yadda wutan ta tsaya masa a ma'alwallanta daidai wani wanke kafa a cikin alwala amma kuma kwakwalwar kansa tana ta farfasa wannan shi ne ba amma ba shi ne za a yi ba to nan ma manzon Allah ne kawai za a ba wannan kyauta wanda shi wani ba zai je bai ce a ciro wannan wasa kawo ya zaba ina fata an fahimta wannan hadisin musulmi ya tabbatar da wannan amma sauran ceto na cewa kamar misali ga wani mutum yana da imani amma yana da ayyukan sabo tsakanin su da ubangiji a samu mai ceto ya cece ke samu shiga aljanna wannan banda annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa za sauran salihan bayi ana sa sannan ceto na idan an shiga aljanna wani na bainan kasa ga dan uwansa ko babansa a bainan sama to babansa na iya ceton na kasan ya ce a dawo masa da shi sama daidai inda yake kuma Allah ya ɗaukaka darajar dan ya ji inda babansa wanda zina amanu wata ba su zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum waɗanda suka yi imani zurriyar suka bi su da imani sai mu riska musu da zurriyar ko da su ƴaƴan ba su yi aiki irin na iyayen ba an shiga aljanna dan na zai nan kasa baban na sama da shi to sai a dauki dan a kai shi wurin mahaifinsa amma da in an ko na kasan an dawo da shi na sama an dawo da shi kasa an rike masa matsayin sa wannan kuma fa za ka ta da shi ta da shi ta kai sama kenan sama da ake wancan ayyuka su to irin wannan nau'ikan shaitan kowa na iya cikin an bayi mazan su ko matan su amma wancan na farko wanda aka ke banci manzon Allah kenan dai an gane ko to waɗanda za su yi din ba za a iya sanin cewa wane da wane da wane da wane bane lalle annaba za su yi salihan bayi za su yi kalmar salihan bayi kuma kalma ce don gudanliya ta shafi dukkan wani salihin bawa wanda Allah shi ne ya fi sanin wani da misali mu zahiri muke ginawa amma ba mu da yaƙini na me yake cikin zuku zuciyar mutum sai Allah da haka muna hukuncin zahiri tunda hukuncin zahiri muke mu san zuciya ba ba ma yankewa wani ma mu ce dan aljanna ne kai tsaye sai dai mu ce muna kyautata masa zato dan mu san me tsakaninsa da ubangijinsa ba ba ma yankewa mutum zai shiga aljanna ballantana ma mu bashi tabbatar zai ke wani dan haka a nan gidan duniya idan ka ce da wani da wani za su ke to kai ganganci waye yake maka za su ke to amma in kace salihan bayi za su ke to kofa a rufe take wannan baka faɗi da wani da wani ba shikenan dukkan wani salihi ya shiga amma ka ware ka ce ke wani zai to wali wani zai ke to ta ce wani da ka faɗa ɗin nan wani ne dan wani mun san dan gari kaza wani nasi ka dogara da shi zuwa zai fito shin wa baka tabbas din ma cewa kana da tabbas dari bisa dari shi dan aljanna ne ballanta na ma ce ko ne wa ya ma shi ya tsira din ma tukuna ya kai labari wa ya faɗa maka baka da yaki ne kake to to kuma take gina hukunci akai sahabbai fa da suka fi ka imani suka fi ka hasashe a lokacin da ya fi naka tsanta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an je yakin kaibar an gama sai zo su nuna wane fulanun shahid fulanun shahid fulano shahid wane yi shahada wane yi shahada tana zuwa kan wani suka ce ya yi shahada manzo Allah ce bai yi shahada ba laqad ra'aytuhu fi an-nari fi aba'atil ghallaha yace na hango shi ga ita cikin wuta dangane da don malan da ya saka cikin kayan ganima kafin araba yan fa raba tun da ya ga yakin yana da rabo amma laifinsa ya dauka kafin araba ta ga da masar shiga cikin wuta lokacin annabi wanda suke ba da shaidar su Umar dan Khattab da su sahabbai annabi ce kuma ba haka bane ba to ballantana ke zamanin da wannan ba na annabi ba kuma kai ba kai ne Umar ba kai ne Usman ba ina kake da tabaran hangen nesa da zaka hango wanda zai ji an fahimci wannan da kyau sannan kuma hadisin na nuna mana matsayin amana daga kuma yadda take da matsayin amana da matsayin sadar da zumunci lallai ababai ne masu da muhimmanci ya yan uwa mu ji tsoron Allah wajen abin da ya shafi amana dukkan wanda ya san akwai amanar wani a hannunsa ya yi kokarin mayar masa da kayansa idan baka da abin da zaka biya shi ka nemi ya taimaka maka amma wallahi mutum ya je lahira da amanar wani a wuyansa to ya tabbatar cewa in dai an riga an je can ba tare da ya biya ba ba tare da an yafe masa ba to dole sai an dauka daga cikin ayyukan sa na alkhairi da ya an biya wancan mutum in baka da aikin alkhairi a dauko daga cikin ayyukan sa na sabo a dawo maka da shi idan mutum ya san wannan matsayin to sai gane irin gararin da ke kan mutane yanzu a tsakanin mu ma'amalolin mu da juna nawa ne daga cikin yan kasuwa waɗanda suke suna ha'intar juna ko ubangida ya ha'inci yaransa ko yaron ya ha'inci ubangidan ko abokin ciniki ya ha'inci abokin ciniki ha'inci dai ha'inci yau ya kai matukar da ya kai. ko ka sayarwa da mutum abin da baya da kyau ka san baya da kyau wannan duk bai na cikin ha'inci ba duk ina cikin abin da bai halatta ba sai ka biya gobe kiyama in kana ganin anan gidan duniya ba gane ba sai ka biya gobe kiyama kuma shi ke sa kuɗin mu ba sa yin albarka sai mutum ya samu kuɗi masu tarin yawa ka sa yin albarka kaga mutum ya samu dubban kuɗi ya samu miliyoyi amma da kasan yana cinna mutum ba saboda hanyar da ya tsara ba hanyar ce da ya tara ba hanyar ce da Allah ya tsara ba. to kuma wannan kuma idan ka zo ka kalli masu mulki musamman dai a irin Najeriya ka duba masu mulki tun daga karamar hukuma har zuwa gwamnatin tarayya sai ka cewa wai mutane me za su faɗa gobe kiyama dauko daga kananan hukumomi sai ka rasa wai wata hujja mutane suke da ita ta yadda suka mayar da kuɗin talaka yadda kasan nasu ne wanda uwa ko uba suka mutu suka bari haka fa aka mayar da kuɗin talakawa da wuya ka samu karamar hukumar da za a ce shugabanninta chairman da kansulolinsa suna kashe rabi suna sace rabi dan an samu wannan karamar hukumar kila wannan sune manyan waliyan Allah a Najeriya ma'ana su karɓo kasansu daga gwamnatin tarayya naira miliyan goma su sace biyar su yi aiki da biyar sai an sha wahala da a wai su kake miliyan biyar su yi aiki da biyar sai an sha wahala a samu to kuma duk wannan yayi ne ana ganin ba komai bane ba ba komai bane ba ka duba kananan hukumomi da kunan nan ma cikin birni da ake ganin mutane kan su ya waye sun yi kaza sun yi kaza ka duba ka zagaye kowace kamar hukuma cikin kananan hukumomin nan cikin Kano wajen guda biyar ka shiga kowace kamar hukuma ka tafi ka je ka ga yadda ake kan mutane daidai da magudanar ruwa ɗin nan kananan hukumomi ba ta iya tarewa an yi wani lokaci a nan Kano dinnan 1970 wani abu duk kwatamin da ke cikin Kano ana bai ta ana sai su magani wannan ma'aikatar tana nan ba a soke ta ba a gwamnatance kuma kudin ta kuma yana nan kuma ba a soke kudin ba a gwamnatance an yi wani lokaci a nan Kano dinnan kowane gida daga cikin gidaje na cikin gari akwai duba gari maza da mata akwai duba gari mata da suke bin gidaje su ga ana wanke-wanke ana tsafta ina inda ake wanke wanke ina inda ake girki ina inda ake kaza har yanzu wannan duba garin fa suna nan kudin su kuma suna nan ana warewa mazan su da matan su mazaje cikin duba garin suna duk inda ake dafa abu ina inda ake tsafta ina ne da ba tsafta su yawa mutum tara ko a tsaure mutum ko a yi masa kaza ko a yi masa kaza duk ina wannan yanzu sharɗan mutuwa duk sun cika a Najeriya mutuwa ce kawai ba yi ba domin dai yanzu ka duba idan ka shiga nan cikin Bombay kamfanonin da suke ta'amuli da waɗansu ko wajen tsaftace kayayyakin su kamar yadda gidan fata idan aka sako ruwan ka yana wari wucewa za ka yi ta wajen sai ka rike abin da dinka wannan ruwan kuma shine zai gangara ya je ya bi kwatami ya bi kwatami ya bi kwatami ya haɗe da ruwan can na kwatamin Kano gaba ɗaya ya je kuma ɗauka a zuba a baiwa tumatiri a baiwa tattasai a ba salat kuma a kawo cikin gari a ciki wannan duk sharɗin mutuwa ba su cika waɗannan kuma gwamnati tana kallo kuma ma'aikatan tsafta suna kallo kuma ba za a yi wa masu kamfanonin magana ba kuma ba za a hana mutane yin amfani da ruwan ba kuma ba za a samar musu wani ba a sa duk ba za a yi ba duk an zura ido na kallo kuma duk wannan masu mulkin nan ganin suke Allah ba zai musu komai ba na shiga wata unguwa ce zan yi ta'aziyya Ga shi dai a Kano ne amma ba sai in zama da in shiga wajen ba wallahi da na shiga wajen sai da na saboda idan dai kana tafiya babu yanda za a yi ka tafi da mota ko da mashin tuyan tuyan ka je wurin za ka shiga lungo unguwar har kilomita kaza ba ma unguwanni na cikin Kano city ba na bayan gari bayan gari nan yi ka tafi sai nan gurin ba ta miya tsare ka sai nan gurin da mashin ba wani lokacin sai ka bar mota ka tsallake ko ka bar mashin ka tsallake ko inji ne ka dauki ke can a madadin ka kake hawa ka ketare kuma ka yi gaba can gurin kuma sai ka je ka samu yara ga sunan gungu ashirin talatin da yan shekara hudu da yan shekara biyar da yan shekara tara maza da mata suna gindin suna wata a gindin kwatanni suna cin hanjin ligidi ga tana ga wata siya a wurin in kana son ka je wata makaranta firamare irin wannan fata iya e ta yanzu mara ma'ana din nan sai ka fi kilomita biyar kafin ka je inda ka ba makaranta islamiyya ba wutar lantarki babu ruwan famfo duk wani namiji da ke wajen ko mata ka tambaye su dan Allah nan wace karamar hukuma kuke wallahi wani bai san karamar hukuma da yake ba kuma yana da haƙƙi a gwamnatin tarayya da ake karɓa duk wata kuma a kawo kuma a cinye shi yana da cikin wannan halin ko mutane su ɗauka Allah zai kyale shi ko ya samu albarka cikin dukiyar su ko zuriyar su wannan ba duk amana ce Allah danka shugabanci amana ne ba lafzan bane na rayuwa wai ka hole amana ce mas'uliyya ce babba mas'uliyya ce babba wallahi wanda sai an tabbe mutum kowane irin abu duk wani talakan da ya kwana yi da kasashen mulkin da sai an tabbe ka amma wanda ya shi mutum kan babu komai daidai lokacin da Najeriya ta fi samun kuɗi daidai lokacin talakan ta fi shan wahala a yanzu fa kuɗi ake ta ƙara samu kuɗi ake ta ƙara samu an yi budget na shekara ta dubu biyu din nan an kimanta dala akan nawa an kimanta gangar mai da ake sayarwa akan nawa akan sha takwas yanzu gangan mai din nan yanzu ana sayar da ita talatin da biyar zuwa talatin da shida ranar da ta kai din nan ina ake shigowa da su ina za a da hannun wa suka shiga sun dai sayar da sirati yake wani zai wuce kamar walƙiya don akwai su cikin shugabannin karamar hukumar mutu ko cikin gwamnonin jihohin mu ko kwamishinonin mu ko ministocin mu ko waye wani zai wuce kamar iska wani zai wuce kamar kaza har a zo kan wanda yake dukin najin kugiya tana kartarsa yana dan wucewa ya samu hayi har a zo kan wanda zaki fidda shi wannan shi shine ke jiran kowa sai mutum ya gyara al'amura tsakanin shi da Allah in kasuwar mutum mu ji tsoron Allah mu daina hadinci mu daina albushi mu daina cin amana ma'aikatan gwamnati mu daina ha'inci mu daina albusu mu daina cin amana ubangiji ta Allah ya ba mu ikon duba daga munanan ayyuka assalamu alaikum ya ko abu bare da ya fada inda abu bare yake cewa na da don zuran abu bare da ke hannunsa zurfin jahannama ya kai tsawon tafiyar shekara saba'in a yadda yake yanzu a cikin hadisin abu bare da ya fada amma zahirin magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana cikin abin da hankali baya iya faɗin sa in ba sahabi ya samu dogara daga annabi ba ba a iya faɗin wannan da ijtihadi da al'amari ne da yake ko ba sa ce ko haka kai sai ya abin da wahayi ya tabbata mu. wani ran addu'a ya kamata ya rinka yin yana dafa a yansa da dare idan za su kwanta barci a yasu yaran suna mataki na biyu ne ko dai yaro ya zanto mai hankali da zai iya yin karatu kamata ya koya masa shi ma ya da kasa don yin saba ko kuma ya zanto yaro ne wanda ba zai iya karanta da kansa ba karami to wannan babu laifi a karanta a shafa maka abin da ake karantawa ko da wasu birnin falaki da kula wasu birnin nasu da kuma ba ko kowanne kafa uku da mutum ya karanta zai tofa a sa ya shafe sa in kuma wanda zai tafa zai tofa a sa ya tafi jikin wanda ya karanta wa ko ina da ko ina don sa inda ya samu damar ba inda ya bayyana a fili ya shafa maka inda kuma kan tufafin ne ko kan tufafin ne zai ka shafa wannan shi ne akwai kuma karanta ayatul kursi ita wannan ba sai mutum ya shafa ba akwai karanta amanar rasul har zuwa karshen kan suna ala kawul kafiri kuma ita wannan mutum ba sai ya shafa ba kawai zai karanta ne su waɗancan surori guda uku su ne wanda ake kofawa a shafa amma sauran karanta ba ake ba sai ya shafa ba wannan yake lallai ne idan zan yi salatin annabi sai dai in yi salatin ibrahimiyya yin salatin annabi iri biyu ne abin da nake nufi yanayi biyu ne mutum zai samu idan salati ne wanda yake da alaka da wata ibada to ne kamar annabi da ake cikin tafiya dole za ka ba shi mu bai yi ba shi annabi koyar da mun faɗa lokacin da aka saukar da yayin da ladina mun sallu alaihi ana magana ne cikin sallah sahabbai suka ce mun sai da ake sallama inda muna yi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh amma mun sai da ake yin salati da shi ba aya ta ce wa sallu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ke kullu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad da haka in dai cikin tahiyya ne don salatu ibrahimiyya da a fahimtar da kyau haka kuma idan an kammala kiran sallah da manzo Allah sai idan mai kiran sallah na kiran sallah kuma da abin da yake faɗa idan ya kare sai ku yi masu salati bayan kun yi salati sai ku roƙa mun wasila wato da an ji la ilaha illallah kuma kan ji la ilaha illallah nan ka kira sai salatul ibrahimiyya sannan ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ba kuma da yanzu da zaka san Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ba sai salati shi ko salati ake fara yin sannan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma to nan ma za ka yi salatin da salatul ibrahimiyya yadda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam to amma kamar yanzu misali ana cikin karatu dan da nan ake kallon rasulullah saka ce salatu ba a tallafawa mutum a ce sai ya kawo salatul ibrahim idan yake sallallahu alaihi wa sallam ya wada sai dai anan wadansu malamin ke cewa saboda yau mai mai su ba za a iya kallafa ba ta ko da za ka ce sallallahu alaihi wa sallam sai ka faɗi haka gara ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ka fitar da ahalin gidan tunda cikin salatul ibrahimiyya akwai shigar da ahalin gidansa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad to haka ko da zaka yi a takaice sallallahu alaihi wa sallam kaga ka shigar da ahalin gidansa amma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga shigar da ahalin gidansa dan me zaka yi goma din ko dai Allah da wannan hadisi cewa duk wanda ya yawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa goma wannan ya tabbata gaskiya ne amma cewa wanda ya goma Allah zai masa dari wanda ya dari Allah zai masa dubu wanda ya masa dubu za su yi aljanna kafara da kafara da aljanna wannan ƙarya ne bai tabbatar da wannan ina fata mu fahimta gaskiya ne duk wanda ya sallaci guda ɗaya da wannan salatu ibrahimiyya Allah zai masa goma amma annabi bai kawai ya ƙara bayani da cewa in kai dari za a yi maka dubu ko in kai dubu kuma za ka samu kaza wannan duk kari ne na mutane yi salati ko ka sabu da ba iyakance maka adadi ba sai zarfe kirgin baya da amfani ibada ta kace dan Allah kafin kai adadin da zaka yi Allah ya san ko nawa ne kuma shine ibada ta kan to kirgin da zaka yi amfani da yasa Abdullahi dan Mas'ud da yasa samu suna kirga zikiri subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah suna yi tare su fara tare su kare tare su tare su kowa suna kirgawa yace ku kirga ayyukan ku na sabo dan ku duba na ba ku tabbatar na alherin ko ku kirga ba Allah bane tazartar da shi sai inna la da yuzu ajra man ahsana amala ba to la dan wanda yake sai saboda haka sai ka rasa wanda yake kimar cewa to zan yi dubu zan yi dubu daya zan yi miliyan daya me amfanin kai me amfanin kirgawar ba yin bane muke kucewar kirgawar me amfanin ta tun da kana ibada ne dan Allah kafin ma ka fara Allah ya san me nawa za ka yi to me amfani kirga kuma idan ka ce zan yi miliyan daya yau na yi miliyan daya gobe na yi miliyan daya yau na yi dubu kaza gobe na yi dubu uku jiya na yi dubu hudu idan yi sati kana yi ko wata daya idan aka tambaye ka zikirin da kai cikin wannan watan nawa ne za ka iya bayarwa to me amfani kirga amma ka tabbatar Allah ya kiyaye ko bai kiyaye ba za ka ce eh ya kiyaye to me amfani kirga da kake shi duk zikiri da annabi ya bayar in dai wanda za a girga ne ba a wuce da shi kan ko har aka wuce ɗari to annabi baya masa iyaka ko fa da ba masa iyaka ba mai amfani ba kake da kai iyakacin yin ka kai tai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita kai iyakacin yin kai tai har ka gaji ka bari da an kuma kai shiga wani zikirin da ba wannan shi Qur'ani ya ce ayi turu lokacin da ake saurara ake karatun Qur'ani wai za ku zaka Qur'ani fasan da mu me hukuncin mu da muke sanya karatun Qur'ani wani lokaci ko a kasuwa kuma gashi ana tafi wannan kan bai kamata ba in dai a sanya karatun qur'ani ko da aka san dai sosai mutane su saurara in wani zance ya kama za ku yi sosai a kake sai a yi zancen bayan an gama zancen kuma sai a ci gaba dan bai kamata ba a ce ana kira alqur'ani wadansu kuma suna yi su kuna ci gaba da hankalin kasuwancin Sai sai so kawai qur'anin kamar talla ake da shi dan ya jawo kasuwa masu hango zuwa ga ka bude kantinka amma idan wazi ne wannan babu ne tunda wazi magana ce ta mutum na shiga ciki na abin da ke fasara ko da shi amfanin su da shi ne a saurara ba kawai a sashi kawai eh. idan kamar a gidan rediyo za a bada za a nemi taimakon masallaci ko za a bude wata makaranta islamiyya sai a bude da ayar qur'ani kake nufi to Allah dai mun ga wani abu ne da yana bukatar nazari kar mutum ya haramta ku kai sai ko ya halal saboda duk ka dai manufar shi ne kila ko dan a ji hankalin mutane da sun ji kira za su saurara su ji me zai faru wallahu a'lam ya ba zan iya yanke hukunci kan wani wannan yace yana yawan rantsuwa ko da yace ko kuma sai ya tuba ko ya zai da kafararsa ai ba kowace rantsuwa ce take wa kafara ba na ga faɗa mana a wajen su darussa daban cewa rantsuwar da ake wa kafara ai guda ɗaya ce ita ce al-yamin al da, ko al-munasada rantsuwar da aka riga aka kullata ma'ana wadda zuciya ta niyyaci zan yi kaza na rantsu zan yi kaza ko na rantsu ba zan yi kaza ba da cewa zan yi kaza da cewa ba zan yi kaza ba duk suna da ta'alluki ne da ni lokaci mai zuwa to irin wannan ka sai wallahi zan yi kaza ba tare da kace insha Allah ba to in ka zo ba kai wannan abin ba ka fara ka kawo wallahi ba zan yi kaza ba ba tare da kashe insha Allah ba sai ka zo kai shi ka fara ka ka maka amma zuwa da baka kulla ta azuci ba ka saba ne harkan ka na yawan gudanar wallahi kaza wallahi ba zan yi kaza ba eh wallahi dan jima za mu wuri kaza kaga wannan ba zuciya ce take kulla kaza hatta zama dabi'ar zance kana faɗin ta to wannan Allah baya kawo mutum da ita shi yasa yake la yu'akhidhukum Allah bil lagawi fi imani Allah baya kama ku da yin lagawi yin lagawi shine eh, la wallahi bala wallahi don shi ce wallahi kaza wallahi ba kaza ba a cikin zance yau da gobe a ɗaya daga cikin fassarar malamai kaga idan irin wannan tayi babu kafara kan ha kuma idan mutum da yana yi yamin al-gamus ne menene yamin al-gamus wallahi na yi kaza ko wallahi ban yi kaza ba kaga dole tana ta'alluki da me nasin ba ba da ba ko kun gaji ne ni ban gane ba wallahi ban yi kaza ba wallahi na yi kaza duk tana ta'alluki da wani irin lokaci wanda ya to in ka ce wallahi ban yi kaza ba alhali ko kayi ko wallahi na yi kaza alhali ko ba kai ba to irin wannan ita ce mafi munin rantsuwa a cikin tarihin rantsuwa irin ta ce aka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi mai ita Allah ba zai kallace ki ba ba zai tsarkake ki ba daga zunubi yana da azaba mai radadi ina fata an fahimta lahi na yi kaza wani alif ka yi ko da haka ita wannan ba mata kafara wai da aka ce ba mata kafara ba wai don ba ta laifi don ba kafara ta za ta iya warware ta sai su ba taubatan da su tubar da ta kunshi yin na sani kai irin wannan rantsuwar a baya tubar da ta kunshi niyyar ba zan sake komawa ba